Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma. inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnati shugaban ƙasa bola ahmed tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta sai dai yawancin manoma a ƙasar sun koka cewa tallafin bai kai gare su ba jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To a yau dai muna tare da manoma a cikin wannan ƙasa tamu da zan tattauna da su a yau dinnan. Akwai shugaban ƙungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Iliyasu Bulama da mataimakin shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Mamman Nur da Hajiya Amina Kabir Mala shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya da shugaban kungiyar matasa manoma Alhaji Abubakar Bamai Musa. Ina muku maraba da zuwa dukkan wannan zaure. Yawa, To kamar yadda na gabatar da manyan baƙina a yau ina tare da su za mu tattauna akan harkar noma a Najeriya, wa'ina irin matsaloli suke fuskanta a ina ake, ina aka kwana, kuma ina za a dosa a harkar noma a Najeriya ganin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta ware wasu maƙudan kuɗaɗe da aka ce manoma su je su karɓa domin tallafi na harkar noma a Najeriya nan. To wa'annan manoman yau za mu ji daga gare su shin sun samu wannan tallafin ba su samu ba me ya hana su sannan kuma daga nan ina za su me za su yi na tabbatar da cewa harkar noma ya bunƙasa a wannan ƙasa an sake inganta shi yanzu dai an samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa tamu Najeriya ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. su ma ɗin sun yi magana a kan harkar noma da kuma za su yi ƙoƙari su inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu. To, barin fara da shugaban ƙungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi a wannan ƙasa tamu Alhaji Ilyasu Bulama. Bari mu ji daga gare ka Alhaji Ilyasu. A ina kuke a yanzu, shin a lokacin da aka yi wannan batu na ba da tallafi na tabbatar da an inganta noma a Najeriya, kun samu wannan tallafin? a ajiya ba mu samu ba kuma a shekarar da ta gabata duk da cewa gwamnatin najeriya ta babba da tallafi akan harkokin manoma masu noman shinkafa masu noman masara da sauran ƙungiyoyin manoma sun samu tallafin amma mu a namu ɓangare mu da muke layin harkar dabobi kiwon su fataucin da sarrafa su mun nema a hannun gwamnati a wannan program da suke na an waɗanda suka ba da kuɗaɗe mun nemi na gwaji ma aƙalla mu gwada da mutum dubu bakwai a ƙasar nan ina jin abin da muka nema ma kaɗan ne a kan abin da aka ba ƙungiyoyin manoma wanda ba su kai mu ƙarfi da yawa ba mun nemi biliyan biyu da digo arba'in da takwas wanda a shekarar bara haka zancen ya sha ruwa ko da yake har yanzu na nan yana gaban cbn gwamnan muna sa ran watakila kamar yadda shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya jaddada cewa zai mai da hankali akan harkar da ta shafi dabobi watakila wannan bukata ta mu ta biya kuna da mutane 'yan ƙungiyanku har miliyan bakwai A'a, dubu bakwai. O, oh, dubu bakwai? Dubu bakwai a ƙasar baki ɗaya? Eh, dubu bakwai. Mu fara da dubu bakwai su ma su samu irin wannan tallafi da gona na gona da ake ba mutane su jujjuya su yi kiwo su yi patinin su kai kasuwa su sayar mu ta mu kungiyar manufar mu shine eh, ba za mu yi kiwo don mu eh, sai da shanu kawai a nan ba muna son mu fara kiwo mu fara fitar da naman nan namu daga najeriya ya tafi wata ƙasa akwai kamfanoni da yawa da suke ƙasashen dubai da ƙasashen laraba na irin su saudi da qatar da suke neman nama daga nan najeriya a dukkan shekara to amma mu da yanayin dabobin da yanayin cimakasu ya sa ana cewa ba su kai international standard ba to muna nan muna ƙoƙari ta wannan kuɗin da za mu samu mu yi kiwon da ya cancanta wanda za a ce naman da zai fita daga najeriya nama ne da kowace ƙasa ya shiga za a karɓe shi to kana nufin cewa kuna noman dabbobin nan musamman kila shanu saboda a samu wadataccen nama a gida an samu wadata ne Eh, muna yi don a samar da ingantaccen nama wato in kin duba arewacin ƙasar nan da zarar damana ta wuce kaka ta yi to shanu sun shiga cikin wani hali na yunwa da rashin abinci za ki ga saniya an je kwata an yanka ta kan a yanka ta ma kasusuwar ta a waje so naman ma yankin gashi bashi da ƙoshin lafiyar da zai ba mutum sha'awa wannan muke so mu kawar muke cewa ya kamata a bamu kuɗi don a inganta harkar kiwon da kuma harkar fataucin don wannan fatinin program da muke so mu yi wata uku uku ne in ka turke saniyarka ka ba ta irin abincin da jikinta ke bukata ta gama girma a wata uku za ta cika naman jikinta zai dogo za a samu irin abin da ake bukata gaba biyu ne namu akwai kiwo don nama akwai kiwo don madara masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine